aucun ne me branche. Animé que par les deux coups, baby c'est grâce à toi que je me debout. Je ne veux pas me séparer du toi, un plan tout. Oh, baby, oh, que t'es belle. Pour toi, j'ai un amour, le prix Nobel. Prends-moi ton nom, sera celui de mon futur label. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau Alhamis 25 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai. Shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO Tedros Ghebreyesus a jiya Laraba ya faɗi cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya ka iya kai miliyan goma a mako mai zuwa. Wani rahoton asusun bada lamani na duniya na IMF ya ce tattalin arzikin duniya zai fuskanci koma baya da kashi 4.9 cikin 100 abu mafi muni da aka taɓa gani tun bayan yakin duniya na biyu. Haka zalika wani rahoto na ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce duk da manyan nasarorin da aka samu a kan 'yan kungiyar ta'addanci har yanzu an gaza magance bazuwarsa a faɗin duniya. To kanin labarai kenan. A cikin shirinmu na yau za ku ji cewa babban hafsar rundunar tsaron najeriya ya gana da baki ɗayan hafsoshi da shugabannin kafofin tsaron ƙasar kan matsalar tsaro da ke ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar sannan za ku ji cewa rundunar tsaro da ba da kariya ga al'umma ta ƙasa wato civil defense a jihar nasarawa ta ce ta cafke mutumin nan da ake zargi da yi wa wata jinjira 'yar watanni uku fyaɗe kamar kowace ranar alhamis Yau ma muna tafe da shirin domin iyali. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO Tedros Ghebreyesus a jiya Laraba ya faɗi cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya ka iya kai miliyan goma a mako mai zuwa ƙari mai yawan gaske daga miliyan tara da dubu ɗari uku da aka sanar ya zuwa yanzu. Yankin Amurka na Latin ya zamo sabon yankin da annobar sabuwar cutar ta coronavirus ta fi kamari, inda adadin mace-macen da aka samu ya zarta dubu ɗari. Ko da yake Amurka na ci gaba da kasancewa a gaba a adadin masu cutar a duniya inda aka samu fiye da mutum miliyan biyu da dubu ɗari uku da suka kamu da cutar kashi ɗaya cikin hudu na adadin da ake da shi a fadin duniya a cewar ƙididdigar jami'ar Johns Hopkins. Har ila yau kuma Amurka ce kan gaba a mace-macen da aka samu inda sama da mutum dubu ɗari da ashirin da ɗaya suka mutu a ƙasar. Tattalin arzikin duniya zai fuskanci koma baya da kashi 4.9 cikin 100 abu mafi muni da aka taba gani tun bayan yakin duniya na biyu. Asusun ba da lamani na duniya da ake kira IMF a takaice ne ya yi wannan hasashen ajiya laraba a rahoton da ya fidda game da tattalin arzikin duniya. A sabbin bayanai game da rahoton wanda ake kira WEO a takaici da aka fidda a watan Afrilu. Asusun na IMF ya rage hasashen haɓakar tattalin arzikin duniya da ya yi sakamakon ɓarnar da annobar cutar coronavirus ta janyo a kan tattalin arziki. A karan farko asusun na IMF ya yi hasashen cewa duka ɓangarori za su fuskanci koma bayan tattalin arziki a shekarar nan ta 2020. Rahoton ya kuma yi hasashen cewa kuɗin kayayyakin da ake sarrafawa a duk shekara a Amurka. zai ragu da kashi takwas a cikin ɗari fiye da hasashen da ya yi a watan afrilu na kashi biyar da ɗigo tara cikin ɗari ga ƙasashen turai kuma da ke amfani da kuɗin euro rahoton ya ce za su fuskanci koma baya da kashi goma da ɗigo bakwai a cikin ɗari ta ɓangaren kuɗin kayayyakin da suke sarrafawa a duk shekara rasha da saudiya manyan ƙasashe biyu da suka fi sarrafa mai a duniya su ma za su fuskanci koma baya inda rasha za ta samu kashi 6.6 saudiya kuma 6.8 cikin 100 a cewar rahoton na imf duk da manyan nasarorin da aka samu a kan 'yan kungiyar ta'addanci kamar na is da alka'ida har yanzu an gaza magance bazuwarsu a fadin duniya ɗaya daga cikin abin damuwar da aka gano kenan a sabon rahoton na gwamnatin amurka game da ta'addanci. Binciken da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi a kan ta'addanci wanda aka fidda a jiya Laraba ya yaba da manyan nasarorin da aka samu a ƙoƙarin da Amurka ke yi na magance ta'addanci. Duba da nasarar da aka samu wajen murkushe daular 'yan ƙungiyar IS a Iraq da Siriya da kisan tsohon shugaban ƙungiyar IS Abubakar al-Baghdadi da kuma kisan Hamza bin Laden ɗan Osama bin Laden wanda ya kirkiro ƙungiyar al -Qaeda. sai dai har yanzu rahoton ya gano cewa duka waɗannan nasarorin ba su isa ba rahoton ya ce duk da nasarorin da aka samu har yanzu ana ci gaba da fuskantar mummunar barazanar 'yan ta'adda an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan Babban hafsar rundunar tsaron Najeriya ya gana da baki ɗayan hafsoshi da shugabannin kafofin tsaron ƙasar akan matsalar tsaro da ke ci gaba da taɓarɓarewa a arewacin Najeriya. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya haɗa mana rahoton. Navy Commander Abdulsalam Sani na hedikwatar tsaron Najeriya ya min karin haske a akan makasudin wannan taro na manyan hafsoshin sojojin Najeriya. Wannan taro da aka yi na Majalisar Tsaro ta ƙasa ƙarƙashin babban hafsan hafsan sojojin Najeriya wato General Abayomi Gabriel Olonishaki an yi shi ne domin samar da wata sabon mafita ta wajen harkar tsaro ta Najeriya. Kuma wani abu insha Allah za a cimma burinsa nan ba da daɗewa ba. Musamman abin da ya shafi harkar tsaro a Uh, wato arewa maso yamma wato north west musamman garin katsina da zamfara ana kokarin ganin cewa an cimma wannan uh, guri nan ba da jimawa ba kadan Sa'o'i kaɗan da kammala wannan taro ne kuma rundunar sojojin Najeriya ta ba da sanarwar tura ƙarin jiragen yaƙi a jihohin Katsina da Zamfara tare da ƙaddamar da wani sabon farmaki mai take Operation Wutar Daji ƙari a kan farmakin nan mai take Operation Hadarin Daji. To amma duk da wannan hoɓɓasa na sojojin Najeriya mutanen jihar Zamfara na cewar aika aikar 'yan bindiga daɗi a jihar tasu abin sai abin da ya yi gaba Ibrahim Janyau da ke jagorantar wata kungiyar samar da zaman lafiya a jihar ya ce a halin yanzu 'yan bindiga daɗi har ma sun fara sanya haraji ga wasu daga cikin mutanen ƙauyuka a jihar. San wannan lamari na 'yan bindiga a yankin arewacin mu gaskiya ya yi tsamari sosai yanzu halin da ake ciki. A bisa kwanakin baya da muka yi magana cewa sojoji suna kai musu farmaki gaskiya al'amarin kamar an tuno su ne. don kwanan baya abun sai daga yamma zuwa dare har safe ne suke. To yanzu abun ya kai da safe ma su shigo da yamma su shigo da daddare su shigo bayan haka nan sai in kun yarda da abin da suka kawo muku tsari na yadda za a ku ziyarci gonakinku sun samu su jangali na cewa kowa sai ya haɗa wani abu an ba waɗannan 'yan bindiga sannan mutane za su ci gaba da zuwa gonakinsu ko kuma su yi wasu al'amuran yau da kullum kasuwanni sun bacci yanzu haka ina mai tabbatar ma akwai mutanen yankin sabon birnin gobir garin su garin idi su garbadawa su unguwar idi da wasu ƙauyuka da azzagaye da su su bagare da na hwaɗo cikin shinkafi lokal gamman gaba ɗaya al'amarin ya ɓaci ba cewa komi. To ko me gwamnatin jihar Zamfara za ta ce akan haka? Zailani Baffa mataimaki na musamman ne ga gwamnan jihar Zamfara. Eh muna sane da shi saboda ko kwanan baya ka sani cewa kofin yaɗa labarai sun faɗi duk abubuwan a cikin jihar Zamfara kamar yadda ya kamari a jihar Katsina da sauransu. So abu ne wanda yake a ah, ba wai abu ne da ya shafi zamfara kaɗai ba abu ne wanda ya shafi har da makwabtan mu katsina ya shafi sokoto ya shafi kebbi ya shafi kaduna kuma abu ne wanda yake kasan shi ya sa ma har shugaban ƙasa ya sa kai nan shi wannan tsari na yakin yaki da yan ta'adda din nan daga jihar katsina wanda zai shafi dukkan jihohin a arewa maso yamma kuma ya kasance wato har suka fara wannan operation to ka ga wannan farmakin zai iya baza su wadda suke wani jiha su ma shigo cikin zamfara akwai kolfin da ake cewa waɗannan yan bindiga daɗi har sun fara sanya ma wasu daga cikin mutanen jihar zamfara haraji dole sai sun biya kafin su bari su yi noma ko kuma su zauna lafiya kuna sanar da wannan al'amarin to gaskiya abin da zan gaya maka iya sani na nima a cikin kafafen yada labarai nake jin wannan korafi din abu ne wanda yake shi mai girma gwamna abin da zai a gwamnatance a matsayinsa na chief executive a daban yake abin da kuma jami'an tsaro za su yi daban yake duk. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kai na. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya. Asara ko rashin da kasar Jamus za ta yi zai zama riba ga kasar Poland. makasudin saƙon shugaban amurka donald trump kenan a jiya laraba a lokacin da yake bayani a gefen shugaban poland andrzej duda yayin da ya tattauna akan tura dubban sojojin amurka wasu kasashen turai ta yiwu amurka za ta kwashe wasu jami'an sojojinta daga jamus ta kai su poland abinda trump ya tabbatar kenan a lokacin da yake amsa tambayar wani dan jarida a wani taron manema labaran haɗin gwiwa da aka yi a fadar white house za mu fara rage sojojinmu a jamus a cewar trump Gwamnatinsa na shirin rage dakaran da aka girke a Jamus na dindindin daga 34,500 zuwa 25,000 a kuma maido da wasu gida. Wasu kuma a tura su wasu wuraren duk don a ladabtar da Angela Merkel saboda kin biyan abin da shugaban na Amurka yake kallo a matsayin haƙƙin Jamus na yarjejeniyar ƙungiyar NATO. Da taimakon Amurka a makon da ya gabata, kungiyoyin Kurdawa na Siriya suka sanar da daukar matakin farko a kokarin tafiyar da harkokin arewa masu gabashin Siriya. Tun daga shekarar 2012 yankin da galibinsa Kurdawa ne ke karkashin ikon 'yan kungiyar YPG da bangaranta a fagen siyasa wato jam'iyyar PYD. NYPG su ne suka fi yawa a rundunar dakarun SDF da Amurka ke marawa baya. dakarun sdf sun kasance kawaye da amurka a yakin da suke yi da mayakan is a Syria, bayan waɗannan ƙungiyoyin ƙungiyar kurdawa ta enks da ke Syria ita ma wata ƙungiya ce da ta ƙunshi jam'iyyun siyasa da yawa ƙungiyar ta enks ta nuna rashin amincewarta da ƙungiyar pyd da kuma gwamnatinta a arewa maso gabashin Syria. Jami'an Amurka na fatan bangarorin biyu za su kawar da bambance-bambancen su su mai da hankali akan inganta shugabancin yankin a kasar da yaƙi ya daidaita Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. tsaro da ba da kariya ga al'umma ta ƙasa wato civil defense a jihar nasarawa ta ce ta cafke mutumin nan da ake zargi da yi wa wata jinjira 'yar watanni uku fyaɗe a garin adogi da ke jihar nasarawa Wakiliyar mu zainab babaji ta aiko mana da rahoton rundunar tsaro da bada kariya wa al'umma ta ƙasa wato civil defense a jihar nasarawa ta ce ta shafke amadu yaro da take zargi da yi wa wata jinjira 'yar watanni uku fyaɗe rundunar ta ce wanda take zargin amadu yaro mai shekaru 27 ya amsa laifinsa na yin fyaɗe wa jinjirar 'yar watanni uku da haihuwa a garin adogi da ke kudancin karamar hukumar lafiya a jihar Nasarawa. Kwamandan rundunar Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gida Fari, ya ce wannan shine karo na hudu da wanda ake zargin ya yi wa ƙananan yara fyaɗe. Bayan abun ya auku ran ashirin da bakwai ga watan Mai na wannan shekara, misalin wata da yake nan da ya wuce. Ba mu samu labari ba sai satin da ya wuce na. To daga nan sai muka je muka samu iyayen a doki sai suka tabbatar mana da labarin gaskiya ne cewa lallai an lalata musu yarinya. Shekaran jiya da karfe biyu da minti arba'in da da bakwai na dare sai muka kama shi kusa da akwanga to kuma da muka fara binciken sa sai tabbatar mana da haka ne a binciken mu wannan shine lalata na hudu wanda ya yi to yanzu mun kama shi kuma har mun kai shi kotu yau uban jinjirar ali hajimu ya yi karin haske ya na dauke ta makamin kan biyun ku ne da dare daga wannan lokacin da wani yarinya ta farka bacci ta gaba daga yarinyar ta ba aka ba zama neman yarinya to a hanyar makaranta ne aka ka sami na yarinya hmm. a cikin wani kango kwalwa sai ga a yaron ya rage Allah mata rayuwa yana zaba jikinta suka dauke ta sai kawo ta asibitin ma nan hmm. suka ta su ba a lafiya shugaban kungiyar 'yan jarida mata reshen jihar nasarawa hadiza umar aliyu ta ce tun lokacin da suka samu labarin fyaɗen suka ci gaba da fafutukar ɗaukan labarai da zai fargar da hukumomi su ɗau mataki. mun ci gaba da bibiya domin gwamnati ta ɗauki matakan da ya kamata a yi bincike domin ganin cewar lallai an fito da wanda ya aikata wannan abu. Shugaban kungiyar lauyoyi mata a jihar Nasarawa Alu Justina Alkali ta ce za su bi diddigi har sai an hukunta wanda ya yi wannan mummunan aikin. Akwai dokoki da yawa da na yara da na kasa gaba ɗaya wanda zai kwace ma wanda aka mata fyaɗe yancinta. In suka gama investigation ɗinsu za su kama na wannan case a Ministry of Justice kuma gaskiya Allah ya yarda za mu yi so da victim din ta samu justice Kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa a Halima Jabiru ta ce gwamnati na kan kafanta wajen ganin ta kau da wannan mugun ɗabi'a na yin fyaɗe. da aka establish a Nasarawa ta ministry ina ba ta bari ba muna son hukunci mai zafi. A halin da ake ciki dai bayanai na nuni da cewa Rukayya Aliyu jinjirar da aka mata faɗin tana samun lafiya bayan aikin fiɗa da aka yi mata a asibitin koyarwa ta Jama'ar Jos jihar Plateau. Zainab Babaji Muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gaida Zainab Babaji. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku, yau shirin domin iyali ya gayyaci matasa domin tofa albarkacin bakinsa a yunkurin da ake na neman hanyar shawo kan matsalar fyaɗe da ta al'umma a Najeriya. Abin da ya sa mata gudanar da zanga-zanga a birane da dama na ƙasar. Banda haka kuma, lamarin ya sa aka kakkafa ƙungiyoyin fafatuka da tada tsinin al'umma irin na waɗannan matasa. Matasan da wakilai mu baraka Bashir ta tattauna da su su ne. Zainab Nasir Ahmad. founder ta Saving the Women and Girls Initiative. Salim Wada Usman, Chief Executive Director na Rescue the Women Foundation Riofo. Ibrahim Bala, member Rescue the Women Foundation. Safiya Daba, member Save the Women and Girls Foundation. Zulaha Yuwas Danjuma, member Save the Women and Girls Foundation. Ga kuma tasa ga um, wannan matsala ta yawan fyaɗe kullum yana afuwa kullum yana afuwa. A ganin ku me yake kawo wannan matsala ta fyaɗe? eh to kamar ni ta bangare na gaskiya ina ganin shi a matsayin dama can yana faruwa kawai dai sani ne ba ai ba kawai yanzu lokaci ne yayi wanda mutane sun ga cewa sun gaji dole ya zama dole mu fito mu saka boys mu don ganin an magance wannan matsala kuma babban abin da ya sa abin yake kara yawa saboda in ya faru ana yin shiru ana rufa rufa eh, musamman a wannan society din ta arewacin Najeriya da muke ciki idan an ce an yi rape za a ce ai hakuri a ban maganan ka daga saboda um, tsangwama za a duka wa yarinyar da sauransu to iyaye za su rufe magana kuma mahukunta su ma ba su fito da wata kwarar doka mai tsauri wadda in aka yanke wanda ya aikata abin zai sa wasu su ji tsoro ba to wannan abin shi yasa abin yake ta karuwa ni dai a gani na kenan to kamar yadda zainab ta faɗa ta ce abin yana ta faruwa lokacin mutane da ba sani ba sai yanzu abin yana ta faruwa kuma an sani yanzu lokaci ne da insha Allah mafita ta riga ta zo tunda ina ganin tun daga kes din ita student wata student da take yuni ibadan hmm. daga kes ta ne abin ya fara tasowa mutane suka fara ganin lokaci yayi da ya kamata a samu abin da za a yi da a aikata shi ko a san yadda za a rage ba kamar da ba abin da nake so in ji hmm. menene yake haddasa wannan eh, yawan fyaɗe ɗin shin son zuciya ne rashin ilimi ne ko menene abubuwa da yawa kuma son zuciya da rashin ilimi suna abubuwan daga cikin wanda suke sa abubuwan suka yawaita yanzu na dai idan kika duba akwai abubuwa na tsafe-tsafe za ki ga babban mutum 64 years 70 something ya samu yar 6 month 1 year 2 years ya aikata mata wannan so in kika duba wannan wasu tsafi ne wasu kuma son zuciya ne da wani abu da suka believe in akai kuma wannan abin ya zama kamar annoba yanzu just like a disaster a yanzu abin da ake fama saba da tunda yana yawan afkuwa kamar mu za mu gaya miki muna da cases da dama da muka sani tun ba yanzu ba mm. amma yanzu muna jin daɗi da lokaci ya yi kowa ya gane abin da ke faruwa kuma kowa yanzu ya tashi yana so a kawo ƙarshen wannan to a irin cases ɗin da kuke samu ne kuka gano cewa misali idan ɗan shekara sittin ya yi wa 'yan shekara kasa da shekara ko shekara uku eh definitely idan kika samu dan a nan arewacin Najeriya a nan arewacin Najeriya akwai su akwai yar wata takwas akwai yar wata shida duk kowa ya sani wannan akwai a gidajen rediyo da gidan talabijin da an faffaɗa irin waɗannan cases din akwai a can eh, kudancin Najeriya ma irin waɗannan cases din duk sun faru da zaki ga dan shekara 60 70 dona biya samu yar shekara ɗaya wata shida wata takwas ya aikata fyaɗe a kanta so idan kika duba dan shekara 70 da yar wata bakwai ko wata takwas ko shekara ɗaya me zai fara zuwa kanki ida tsafi ko kuma ba shi da hankali abin da za duba shi ne idan kika kai na kaba kai ziyara gidan prison akan irin wannan ke tsare za ki ga yawanci zan iya ce miki 75% na waɗanda suka aikata laifin yawanci tsofaffi ne tsofaffi yawanci tsofaffi ne mm. inda kika ga wanda aka ce crime din shi rape ne zaki gan shi irin ya dan dattijan taka to wannan abun sai ya zama abun wani daurin kai sai har na fara tunanin cewa to menene da abin da yake janyowa zaki ga ko uba yayi wa ya'yansa ko akwai wani ma kids da na gari kaka ne ma yi wa jikokinsa yi wa jikarsa kuma kin ga akwai wasa tsakanin yawa akwai wasa tsakanin jika da kaka to ko wani abin sai sa na ji cewa kenan ma gaba ɗaya mata dai ba sa cikin nutsuwa a irin wannan zamanin tunda babu wanda zaka je gurin ya zama cewa hankalinki a kwance yake zaki iya rabuwa da shi inda har zai iya faruwa tsakanin ɗa da uba ko jika da kaka to kowa ma za ta iya faruwa da shi kenan kuma ni san zuciya a gurina shine babban makasudin ko ma tsafi ne ko ma menene son zuciya shine babban babban abin da yake jawowa to ana ta fyaɗe fyaɗe shin ba kya ganin akwai laifin iyaye mata daga gida kila ba sa sa ido ne ko ku ba sa ba yaran su tarbiya. ni dai gaskiya a gani na da akwai matsalin iyaye musamman ma wurin tarbiyyantar da 'ya'yan maza da yawanci in kika ga amince arabacin najeriya in za a yi tarbiya ko za a yi wa 'ya'ya faɗa an fiye wa mata mace za a ce miki in kika fita ki dawo akan lokaci a baki time a baki schedule ga irin kayan da zaki sa ga abin da zaki amma maza nobody cares mace kawai sai namiji kawai in ya fita ya ce baba zan fita to shikenan ya fita me bi ba zai kara dawowa ba sai washe gari ko ya dawo cikin dare ba mai tambayan shi ba mai ce mai ina ka je su waye abokanan ka ba wani question ba tambaya ba komi so tarbiyan mazan yawanci mazan mu ne yanzu is left kawai su je su abin da suke so su yi ba mai kallon su ba mai musu faɗa duk abin da suka ga dama suke yi amma mata an sa musu irin wasu irin yawwa an sa wa mata to ai dama mata dole ne a samu takunkumi gaba ɗaya mu mun riga mun sani mata yara da mata gaba daya su ne the most vulnerable people a society sannan kuma they are very delicate so tamkar kwanci because kawai yanda ake kallon su ne yasa aka mai da su haka kuma abin da aka sa musu ne tun suna yara ana nuna musu cewa kullun su a wahale suke kullun a ƙasa suke kullun ba za su iya ba to shine abin yake zama a jikin su but we are not vulnerable ga bakin ta yana <laughs> ai wannan trauma inda aka sa mana tabbas in ji Zainab eh, tun muna yara eh. duk abin da ya faru da keke mace ce ba za ki magana ba wani abu ma ba za ki magana ba kwata-kwata ba ki kai ki magana ba kuma kai da hakkinka amma sai a ce na maza su za su yi magana namiji kullum shi a bayan shi ake to wane ne ya kamata ya sa ido ya tsaurara akan cewa ya sa wa ƴaƴansa maza shin uwa ce ko ko uba ne ina da magana kamar lokacin da Zainab ta yi magana ɗazu ta ce kusan 75% na wayanda suke rape kaso 70 sun riga sun riga shekarun su ya riga ya ja eh. to kin ga babu maganar a ce wai yaro ne saboda ba a bashi tarbiyya ba ya je ya rape din wata saboda ba zan iya tunanin ba zan iya eh, eh, excuse me excuse uh, me uh, uh, barin gama saboda ban taba ni ba zan iya tuna lokacin da na ga wani dan shekara 25 zuwa kasa da ya rufe din wata ah, mace ana samu but is very rare ba shi da yawa mm. ko ba haka bane ana amma yawanci ko ni ma da naje prison na ga waɗanda suke rape case din su yawanci manya manyan mutane ne da age men shi yasa muke ganin an saka su a prison ne sun dan jima har suka manyanta a'a ai zaka bibiya ka tambaya me ya faru ko ba haka bane ya aka yi wannan ya zo prison a sa na dattijo maganar nan tun daga farkon tarbiyyar ne abin ya lalace abin da nake so in gaya muku anan shine dole ne a ba mace tarbiyya whether you accept you guys are vulnerable or you are not mace dole a bata tarbiyya sosai fiye ma da yadda ake bawa namiji sosai yana da kyau sosai saboda mace kake manta za ta haifi 'ya'ya akwai mutane shi kan shi mijin in ta aure shi controlling din shi take in ma tarbiyyar shi bai kamata ba mace a matsayin matar shi za ta seta shi yadda ya kamata so mace tana buƙatar tarbiyya duk abin da muke so mu faɗa anan shine ana samun yawaita fyaɗe a gaba ɗaya Najeriya more especially arewacin Najeriya kuma abin da muke so mafita kuma abin da muke so shine iyaye kamar yadda kika magana mm-hmm. suna da matukar rawa da ya kamata su taka mm-hmm. akan ƴaƴansu gaba ɗaya wala namiji ce wala mace ce kuma dole su sa ido sosai akan ƴaƴansu mata tun daga lokacin da ba su ma yi wayo ba movement su, su, fitan su da daddare har ma wacce za ta wayo ta kai matsayin ya kamata da tsaya da saurayi a kofar gida ya kamata su sa ido yanzu iyaye ba sa waɗannan abubuwan kenan ana yi amma kuma eh, magana gaskiya ya ragu ba kamar da ba inda a ce iyaye za su dage su dinga tunanin irin wannan abin zai iya faruwa ko da yarsu ta kai shekara kaza to zaki ki ga sun dage sun ci gaba da ba su yadda ya kamata da sa'i na yadda sannan wasu iyayen matsalan da ake samu suna daukan talauci a matsayin abin da za su kare kansu su bar yara su dinga tafiya talla mun sha zuwa CEO aka je baba ta ce muna barin su tafi talla saboda ba mu da abin da za mu ci so sun dauki mun sha hana su sun mai da cewa ƴaƴan ne za su ciyar da su? Suna cewa in ba su fita talla ba za su samu abin da za su ci. Eh, akwai cases da dama da muka samu da cewa 'ya'yan su suke ciyar da su. suna dora musu talla su je su yi sana'a wasu kuma za a tura su makwabta su wanke-wanke a wanke-wanke nan sa gama shine za a ba su abinci da dan kuɗi su da su ciya to kin ga can gidan da take zuwa take aikatau ko take sallah ko take yayi baka san irin wayanda suke haɗuwa da su ba mu akwai mutanen da da yawa muka yana talla kuma har yau har gobe mu muke ciyar da su ya kamata ka duba shin su ba su da ƴaƴa maza ne irin waɗannan iyaye mata wannan da shi shine da ake nunawa a cikin society din mu na wani abin da ya shafi wahala ko na duk wani abin da mace ake dorawa shi kuma namiji an bashi ya je ya yi rayuwarsa to matasa sun koro bayani sai dai kash lokaci ya kawo gaba sabili da haka tilas mu ja birki nan sai ku tare ma shirin namu na mako mai zuwa domin ci gaban wannan muhawara kafin nan a madadin bakin namu zainab nasir ahmed da salimu da usman da ibrahim bala da safiya daba da kuma Zilaha Wiyas dan Juma sai kuma mu Baraka Bashir da ta tattauna da su da kuma Chibahiro Dodone da ta sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shafinmu na intanet Hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke. Kuma madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takaice. Shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO Tedros Ghebreyesus a jiya Laraba ya faɗi cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya ka iya kai miliyan goma a mako mai zuwa. Ƙari mai yawan gaske daga miliyan tara da dubu ɗari uku da aka sanar ya zuwa yanzu. yankin amurka na latin ya zama sabon yankin da annobar sabuwar cutar ta coronavirus ta fi kamari inda adadin mace-macen da aka samu ya zarta dubu ɗari tattalin arzikin duniya zai fuskanci koma baya da kashi 4.9 cikin ɗari abu mafi muni da aka taba gani tun bayan yakin duniya na biyu asusun ba da lamani na duniya da ake kira imf a takaice ne ya yi wannan hasashen ajiya laraba a rahoton da ya fidda game da tattalin arzikin duniya A sabbin bayanai game da rahoton wanda ake kira WEO a takaici da aka fidda a watan Afrilu. Asusun na IMF ya rage hasashen haɓakar tattalin arzikin duniya da ya yi sakamakon ɓarnar da annobar cutar coronavirus ta janyo a kan tattalin arziki. A karan farko asusun na IMF ya yi hasashen cewa duka ɓangarori za su fuskanci koma bayan tattalin arziki a shekarar nan ta 2020. Duk da manyan nasarorin da aka samu a kan 'yan kungiyar ta'addanci kamar na IS da Alka'ida har yanzu an gaza magance bazuwarsu a faɗin duniya. Ɗaya daga cikin abin damuwar da aka gano kenan a sabon rahoton na gwamnatin Amurka game da ta'addanci. Asara ko rashin da ƙasar Jamus za ta yi zai zama riba ga ƙasar Poland. Makasudin saƙon shugaban Amurka Donald Trump kenan a jiya Laraba. a lokacin da yake bayani a gefen shugaban Poland Andrzej Duda yayin da ya tattauna a kan tura dubban sojojin Amurka wasu kasashen Turai. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo muku karshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon Ghana za ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman ma abokiyar aiki na da kaya na gabatarwa Maryam Dauda da Sidi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni sai kuma injiniyan